Shugaban jami'ar Bayar Kano Farfesa Muhammad Yahuza Bello ne ya sanya hannu a kan daftarin yarjejeniyar a madadin jami'ar yayin da shugaban kamfanin na ɗanta ta Foods Alhaji Tajidin Amin ɗantata ya sanya hannu a madadin kamfanin nasu. Kana daga bisani ya yi wa muryar Amurka ƙarin bayani dangane da makasudin ƙulla wannan ƙawance. wannan sa hannu da muka yi muna kokarin canja fuskan noma ne a yadda aka saba yinta saboda dalilai da yawa kowa ya san yanzu ko a da can kafin a samu wannan matsala ta covid-19 ana samun matsala ta yawan jama'a a duniya yadda gonakin noma suna daɗa kankancewa saboda yawan mutane da ake gine-gine a birane da kuma ƙauyuka kuma sannan kusan duniya yanzu harka ta abinci ta ce tafi zama a ala a gaban mutane kuma kowa ya san yanzu wasu kasashen a nan musamman arewa ana samun matsaloli na rashin tsaro inda manoma ba sa iya shiga wasu sa a wasu sassan na kasan nan to a dalilin wannan ne mu da yake harkar mu ce ta abinci kuma muna harka da garuruwa daban-daban da kamfanin daban-daban kaga ga cewar yaya za mu ga yanda za mu bunƙasa harkar noma tunda ruwa yana wahala ruwan sama da dukka wanda ake noman rani da shi yana zama wahala kuma ita kansa kasar noman da take zama mahala shine ga muka ga cewa to ya kamata mu ga yadda zamu a ci gaba da wannan noman a mafi kankanta waje kuma mafi kankanta amfani da ruwa ga cewar abinda dacin aka saba yi a buɗe a waje an yi shi kuma an ninka shi a cikin kankanin waje. Farfesa Jibrin Muhammad Jibrin da ke zaman daraktan cibiyar nazari da bincike kan ayyukan noma a yankuna masu karancin ruwa ta jami'ar Bayar Kano wanda ya yi ƙarin haske game da aikace-aikacen cibiyar ya ce baya ga kamfanin ɗanta ta Ford suna aiki tare da wasu cibiyoyi da kamfanoni a ciki da wajen najeriya muna koyar da ɗalibai gaba ɗaya ƙasashen afirka a yanzu haka ɗaliban sun fito da wajen ƙasashe goma sha uku tun daga gambia har zuwa ethiopia muna ɗalibai wanda suke masters ko phd kuma a cikin tsarin da muka kawo don mu tabbata cewa abin da suke yi yana da tasiri ga manoma muna sa kowane ɗalibi sai ya yi abin da kira internship sai ya je kamfani ko ta gona ko wani abu da ma'aikata da take da dangantaka da aikin noma sannan kuma banda koyarwa da muke yi muna da ɗakunan bincike wanda babu irin su da yawa a ƙasar nan saboda haka akwai tasiri da yawa da zami a tsakanin dangantakar mu da wannan kamfanin na dan tata foods tun daga koyar da dabarun noma zuwa analysis na abin nan ingancin abinci don in kuna bin labarai za ka ci sau da yawa ana kai kayayyaki daga najeriya kayan abinci sai a ki karɓar su a turai saboda suna da wasu abubuwa da ba a so to muna da kayayyakin da za su iya duba abubuwan tun daga nan ba sai ka asara kaiwa waje ba muna da ingantattun kayayyakin ayyuka na zamani ko muna da mutanen da aka horar wanda za su iya wannan aiki dama dai masu kula da lamura bangaren aikin noma a Najeriya sun daɗe suna nanata bukatar samar da yanayin alaƙa da aiki tare tsakanin kamfanoni masu sarrafa kayayyakin abinci da kuma cibiyoyin bincike da nazarin dabarun noma a ƙasar a matsayin wani mataki na bunƙasa abinci ga al'ummar ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.